Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. A san da ke ya take duniya ana ta wani kare, a ana rawa kuɗi na da ke. mai jiki lafiya uwar jiki babu mai hoji da ke. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da tuna baya. A watan Fabrairun shekara ta 2015, Dr. Muhammad Ladan ya amsa tambaya akan abin da ke kawo ciwon sankarau kamar haka. Da abin da ke kawo ciwon sankarau akwai wani kwayan cuta bacteria wanda ke shiga cikin ruwan ɓargon ƙashin ɗan adam daga yake shiga to in ya shiga na shi ke kawo sankarar hajiya shi yasa wani lokaci akan sa kamar yara da suke zaune tare da yawa akan samu allurar rigakafi ko kuma a rinka barin windoji a buɗe wani lokaci hajiya. To sankaro kan yi tsanani har ya kisa ne? Eh wani lokaci ya tsanani hajiya inda ba a lura ba a bada magani da warwa yana iya kisa da kwana ya yi hajiya. To misali na aka lura cewa mutum ɗaya a iyali ya kamu da sankarau ɗin wani mataki za a ɗauka na kariya? To inda cikin ɗaya ga cikin ɗaya cikin iyalin ya samu ya kamata duk a kai su likita yawanci akan ba su wani magani wanda kowa zai sha a tabbatar da ba ba samu da ciwon ba. Mutum keɓewa fa. Eh ana iya amma in dai suna wuri ɗaya ne ko lokaci ne kamar wani lokaci kamar a nan ƙasashen da ake in dai duk kamar musamman ya faru a yaran yan makaranta a nan eh. in dai kamar da tare ne yayi to duk koma wanda wanda su da alama ana ba su magani amma akan raba su kuma yawanci amma dole sai an ba su magani nan su ma dai a kare su bayan an keɓe mutanen an keɓe mai fama da ciwon kuma ya kamata a kai saura su ma a ba su magani eh, kenan ba su magani wanda zai zai in su ma sun kamu da shi to zai zai sauki kuma ko ya kare su daga shi ma gaba ki daya hajiya To, to Allah ya sauwaƙe. Amin, amin, amin, amin, hajiya. Haka kuma Dr. Muhammad Ladam ya ansa tambayar da wasu mata suka yi akan me ke kawo ciwon baya ga mata ne. Abin da ke kawo ciwon baya ba mata kaɗai ciwon baya ake samun ba hajji ko yana samun amma yawanci yadda kama a gida yadda ma yadda ake kamar irin su daka da sauransu ayyuka da ake da yawa din nan eh. ana ana dunkushe kowane lokaci to nan yana kawo ciwon baya sosai to ga mata ko ya dundukushin da kullum ana tuka tuwo ne kullum ana abin na to shi yasa wani lokaci akan so mutum ya miƙe nan kasashen abubuwa kana irin abubuwan nan an fi so ka zauna ko a kujera ka miƙe to yanda al'adunmu inda yanda ake tsugunne ko kullum ana abin na to ne yana kawo ciwon baya sosai To idan irin waɗannan abubuwa da kai bayani dukawa da sauransu yana kawo ciwon baya in mutum ya daina ko kuma kamar yadda ka ce mutum ya riƙa miƙe hane ko ko me zai yi ya yi magani ko rigakafi. Eh yawanci in dai mutum na irin wannan ya kamata akai akai mutum ya miƙe ya saki bayan su ko kuma wanda ya samu kujera mai kyau wanda za a zauna inda bayan ke tsaye a yi aikin to za a iya yin haka amma ya kamata in dai aka yi abu kaɗan a ɗan huta a rinka hutawa. To. Eh in yakan taimaka kwarai. To, waɗannan mata sun sake wata tambaya. Suka ce me yasa ne matan da ba su haihu ba suka yi sai kaga suna ciwon nono wai yana kumburewa. E, to kin san yawanci inda yawanci mata don irin hormone din nan yawanci yakan sa yawan lokaci kaman inda hormone din ya zo to yakan shiryar da mahaifa ne domin ciki. Wannan bai faru ba to shine ake ganin al'ada. waɗansu matan domin wannan shirin za a ga nonon su ma lokaci ya soma yana yana ya ya cika wani lokaci kamar an ka nonon na za ka suna ɗin zafi zafi haka wani lokaci amma ba duk mata wannan ke faruwa ba. To da su waɗannan mata da haka ke faruwa ɗin yadda ka ce shi homon ɗin ke shirya mace kamar in ta kusan yin al'ada. Eh. To idan sun yi kusan yin al'ada ne suke ciwon nono? eh yawanci lokacin da suke yake na hajiya amma an dai abin ya tsanani za su iya zuwa likita za a iya taimakon su hajiya to likita in kuma kamar a ce ba haka din ne ba ne fa me akwai wani abu da ke sa ciwon nono to akwai su wani akwai wani irin an halitta da ke cikin wurin kwakwalwar dan adam wanda ke sa nono ya rinka shigowa nono ya rinka sakowa to lokacin da matan wannan yana sakowa da yawa to yakan kawo musu wani illa kuma su mata wanda suke da kamar sankaran wannan shi wannan kwayan halittar da ke kusa da makwakwalwa din to an wannan yana faruwa kowane lokaci ko ya tsanani dole su je wurin likita hajiya To likita ka yi bayani akan cewa inda nonon ke saukowa to ga wadda bata haihu ba nonon ma zai sauko? Eh in dai tana da wannan ciwon da ke wadan irin sankara wanda ke faruwa a wannan wurin to in tana da wannan yakan sa wannan ka kuma ba ba ta haihu za ga abin na taruwa ka. to akwai wasu mata wanda suke da wannan to dole a je a ga likita domin a ba da magani. A in ba an je an ga likita ba za a gane ko sankaran ne ko wani abu ne ba. Ba a gane sai an bincika. To idan aka yi bincike din akan iya magance ciwon kwata-kwata? ya eh, inda aka kama da wuri ana iya warkar da shi kwata-kwata hajiya. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To sai kuma wasiƙa Muhammad Sani mai zanen hula. To. A bakin asibiti Gezawa. Akwatin gidan waya shida biyu ɗaya bakwai takwas a can Kano, Najeriya. Yau ajiya. Ya ce yana so ka mishi bayani irin mutanen nan waɗanda suke shaƙan kasan ko wani irin taba da ake shaƙa. To, wai wannan me amfaninsa kuma yana cutarwa kamar yadda taba sigari yake yi? Eh, tabun nan da ake shaƙa shi ma dai ba shi da amfani hajiya domin yakan shiga ta da hanci ne shiga suna shiga ta makogoron mutum waɗanda suke da irin wannan wani suna iya suna samun sankarar baki da kuma sankarar makogoro saboda haka shi ma ba shi da amfani hajiya. idan aka shaƙa ta hancin kuma sai je ya bi har makogoro ya je ya illa. eh yana har makogoro yana zuwa illa. to tsakanin shi da ba sigari wanne ya fi illa ko ko duk illan su ɗaya ne. duk suna da suna da illa kwarai da gaske hajiya. to. Eh. to Allah ya sauwaƙe. amin amin. to sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen malama Hauwa a can birnin Ikon Najeriya. ta ce wai shin gaskiya ne wai idan mutum yana yawan ciwon haƙori wai tsutsa ne take yawan <laughs> samun sa a haƙorin? a hajiya ba tsutsa ba dai abin da ke kawo ciwon haƙori da yawa shine rashin tsaftar baki eh ai mun shiga ma sha bayani a wannan filin shi yasa in dai mutum bai yana cin abinci bai kuskure bakinsa ko amfani da irin buroshin turawa nan ko a sawaki in baka amfani da wannan to yawanci akwai ƙwayan cututtuka da cikin bakin ɗan adam to in waɗannan abubuwan da muke ci suka narkar da su sai su ata shi wannan haƙorin ko wani sai su ɓata haƙorin haƙorin mm. sai rami a wurin to shi yasa zaka rinka jin tsananin ciwo wani lokaci domin wannan ruwan da bacteria nan ko ƙwayan cutar da ke yi to yakan narkar da shi abin haƙori din har ma ya rami rami wani lokaci shi ne ake ce ma cavity eh shi ake kira cavity hajiya to wannan ah, ramin da yake yi din nan yakan yi tsananin da sai an cika ne ko ko idan aka ba da magani shikenan an dai mutum na da wannan dole sai an cika haji to wani lokaci ma aka yi tsanani da dole sai an sa wani irin abu mai kaman kaman hula wanda za a rufe shi wannan haƙorin musamman ma yi tsanani kenan to in an cika ma mutum shikenan har iya rayuwarsa ne ko ko ah, an dinga cikawa kenan da aka cika aka aiki mai kyau to ya rayuwar mutum zai iya tsayawa inda yake amma waɗansu mutane wani lokaci in aka yi wani lokaci waɗansu yakan fice. Yana fice to don rashin tsafta ne ko ko rashin kula? Rashin kula. Ke kawo eh, rashin kula ne amma shi yasa muke cewa mutum akalla mutum ya kuskure bakinsa ko broshi ko aswaki akalla sau biyu a rana in ya tare da safe ko kafin ya kwanta. Wato na kwanciyar nan amfanin shi shine duk wani abu da ke bakin mutum mutum ya fidda kenan ko eh duk abin da ke cikin bakin mutum ya fidda kafin ya kwanta to ka kwanta dinnan ka san mutum na bacci wurin awa bakwai takwas wani lokaci baki kuma na rufe eh kuma to duk abin da ke bakin da ka fitar da shi shi yasa ake haka eh. in kuma mutum zai iya kamata yi duk lokacin da mutum ya ci abinci ya goge bakin ko ya ci wani abu ko eh kuma abin goge bai kuskure bakin duk abin da ke rage fitar da shi To. Eh, yana da amfani kwarai. To shi kuma Muhammadu Lawan Umar a can Abuja, Najeriya. To. Yana so ne ka mishi bayani akan wai menene maganin ciwon ido glaucoma. To, ciwon idon glaucoma abinda da gaji ciwon glaucoma hajiya shi ne kin san akwai irin ruwa da ke cikin cikin idon mu. Ana ana gwada hawan kan wannan ruwan da cikin idon mutane to lokacin in hawan ya kamar yadda muke mutum hawan jini hajiya. Eh, eh. ko ruwan da ke ciki don akwai ruwan in ya yi yawa rigwe bai ya yi hawan ya yi yawa da yawa a cikin ido to yakan koma din. Ah, idan ya yi yawa yakan sa glaucoma? eh to akwai yadda abin ruwan idon ke yake akwai yanda yake fita yana zagaya a cikin idon dan adam da kuma jikin dan adam to wannan ruwan yadda yake to ana kiran shi pressure ne a ciki to wani lokaci domin glaucoma akwai da sauran hanyoyin wani lokaci wani abu yakan same su to ruwan bai bai sai shi pressure din da ke cikin idon ko kuma hawan da ke cikin idon sai ta karuwa to shi ke akwai wadan hajiya to idan ruwan yayi kadan kuma fa yawanci akwai shi yana kaɗan amma yawanci bai cika yin kaɗan ba hajiya yawanci glaucoma ɗin da yawan su kenan to hmm. yawanci kaɗan bai cika faruwa da yawa ba hajiya to shi wannan abinda da ake ba sai a ba mutum mutane magani akan ba mutum magani to aka ba mutum magani yakan rage shi wannan pressure ɗin ko hawan da yake da cikin idon ya ragu sosai to in ba a yi maganin shi illarsa shine akwai jijiya optic nerve da ke cikin idon mutum hmm. wanda ke sa mu ga abubuwa da to in wannan shi pressure din ko wannan hawan yayi yawa to yana iya in ya bata ta to in ba a yi sa mutum sai mutum ya kasa gani ma sam zama sai mutum ya makance sai mutum ya makance ma to kuma lokacin ma mutum bai makance ba to hmm. irin gani na gefe gefe wanda ake kira fare fare mutum bai iya gani an mutane suna ta gefen ka ba ka iya ganin su sosai sai ka juya Eh. Likita akan ba mutum tabarin likita ne ko ko shi ba a ba da tabaro sai dai magani. a yawanci magani ake shi ta ba lens din nan kwayan da ke sa mu fitila ke shiga wannan ba a ba mutum tabaro sai dai a sa magani kana kowane rana a cikin idon. Na digawa ne? Eh na digawa ne ake sa a idon. To Allah ya sauke Amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Jummai mai alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da a kan da ce ya kace duniya ana ta wani kaje a ana rawa kuri na da wani mai je gida a yawon jiki babu mai hoji da ke a kan da ce ya kace duniya ana ta wani kaje a ana rawa kuri na